يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma أما بعد alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan mu da saduwa a wannan yammaci na shida ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya zo dai da uku ko ko hudu uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya jama'a wannan masallaci masallacin shekh musa ayuba luko wa sakkwato inda muke gabatar da karatu mu a cikin littafin aqida littafin da muke ciki a yanzu insha Allah ta'ala shine littafin al-Imam al-Tahawi wanda aka yi da aqidatu ahli sunna wal jama'a a takaice a ce mata al-aqida al-tahawiyya idan ana biye da karatun a lambobin da suka sa masu bugawa mun yi kusan lamba ko karatu mai lamba ta 30 yau ina jin za'in eh? 28 yau za mu tashi mai lamba ta 29 insha Allah ta'ala malam ya ce wa anna muhammadan بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الطحاوي رحمه الله وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى إذا تجب wadda dole kai dai da ita kan da ka zama musulmi ba ma magana wai ahalu sunna ba ka zama musulmi idan wa yi da wannan aqida ba to ka kore wani karai babba ko ko bangare na biyu daga cikin bangaren kalimar shahada wadda ta kunshi akan la ilaha illallah ɗayan bangare muhammadun rasulullah ɗayan bangare. idan ka ce baka yarda da wannan jumla da malam zai kawo ba to ka rusa muhammadun rasulullah kai hasali ma baka ma yadda da la ilaha illallah din ba saboda ni saboda ta hanya ke kasanta kaga tun da baka yadda shi ba shi karan kai ne to baka san baka yadda duk abin da yazo da shi ba sannan mu kula malam ya ce wa anna muhammadan hakika annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ana kokarin tabbatar da nubuwa to haka aka waɗin suna annabi sallallahu alaihi sallam ah, ba tare da wani ɗari ba babu wani ƙari da za a yi in za a tabbatar da tabbatar da za a tabbatar da nubuwa da risala in kansu za a magana to sai a ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam tsuran sunan duni tun hakikatan shi ana wannan sunan gare sunan yake duk wanda an mai sunan ɗan jaguna shi adda suna muhammad shi ma'anar muhammad ka hawa ne sawa'un kashi ce Muhammad wanda za a gode ma duk duniya za ta gode masa ko ko wanda za a yawaita gode masa ko godadde ko abin gode ma hakikanin dai mai wannan suna shi adda shi duk wani ne duk wani ɗan raba mai na an kai don ya samu kila tabarruki ko in ana cewa ko ko ya samu wani abu na sunan a fahimta wannan amma mai hakikatan wannan sunan shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi in an ka to wajen tabbatar da nubuwa to ba a ƙara komi a fahimci wannan in kuma haka duk nususu suka zo nususun alkur'ani da nususun sunna a lokacin da duk ana kokarin a tabbatar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko manzanci ko annabtaka to tsuran sunan su akai sai a ce Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullahi wata aya naka magana kaga gaya ce yanzu sannan wa ma nuzila ala muhammadin kaga gaya ce yanzu ko da kuma a cikin hadisai duk inda suka zo sunan muhammad ya ta cikin qur'ani sa uku kalima muhammad ba محمد رسول الله sannan ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum sannan wa ma nuzila ala muhammadin waɗannan inda akwai muhammadu rasulullah sunan hukunci na akwai wa muhammadu illa rasulun su muhammadu wa ma muhammadu illa rasul sannan ma kana muhammadun ala aba ahadin min rijalikum sannan wa ma nuzila ala muhammadin sau hudu kenan sannan ahmad ya hito so guda to a duk inda za a ambata ba a takin komai ba a raba komai to haka kuma ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka a lokacin da ana kokarin a tabbatar da nubuwa a kula ehin buniyal islam ala khamsin shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah haka yazo da duk wasu wurare akhbirni anil ya Muhammad akhbirni anil imani ya bashi labari ana akhbirni anil islam daga ciki an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan ko eh rasulullah ko ko abduhu wa rasuluhu atawaya ala kulli halin haka yanzu in ba a sa ƙari ba a cikin ibada karkata yasa kuskure na malamai sun kuskurantar da a salati ga ƙara sayyidina ko kamar da ya tabbata kace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dun duka bai zo ba a kula sosai eh lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi shugaban kowa ne amma da anan bai zo a haka ba to kan karin wannan din wani kalmar na wani azanci na da ba a gode mai a fahimci wannan sosai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi amai wannan sunan kuma ka sawwala a cikin rayuwar ka sa'ad da shi kaka ne in ka kire babu mai iya shigowa ciki to in ka ce haka ka ambata suna ne to kalmomi biyu na ko uku za ka iya ci musu biyu in suna ɗaukar ma'ana guda akan wani kauli in ku ba su ɗaukar ma'ana guda to kalimomi guda uku na babu wata wadda babu wata kalma da kai ta da waɗannan kalimomi shine ni na farko wa anna muhammadan yace ni abduhul mustafa abduhu shine bawan Allah shi a bawan sai hudin nan zamiri ya udu ila ma zikira ko ko man zikira shine Allah mudauki sarki aka gama bayanin sifofinsa babu wata daraja ko ko wani matsayi da zaka ba annabi wanda ya kawo wannan darajar annabi yana jin daɗi yana yana cin alfahari in ya ambaci sunan manzo sallallahu alaihi wasallam yake la tsaruni kama aqarat bin nasara isa ibn maryam ma ana abdullahi wa rasuluhu kulu abdullahi wa rasuluhu ku ji ani ku kama ni ku wuce iyaka wajen na kamar da kiristoci suka wuce iyaka wajen faɗin annabi musa annabi isa alaihi salam suka ce dan allah ko ku ce haka ni ba kowa bane illa bawan allah manzon allah na idan kuna son ku yabai to ku ce min bawan Allah mazan Allah shi sabab abin da ka faɗa manzon sallallahu sallah, wasallam da ya wuce waɗanga duk abin da ka faɗi to in ma ya zan shirye ko kauce ma gaskiya ko ko ko da bai zan shirye bai zan kauce ma gaskiya ba abu na ka faɗi wanda bai da lada a fahimci wannan abduhu bawan sani al-mustafa zaɓaɗe ko ko abin zaɓi a wannan kamar yabo na ko sifa ce wadda shi malam yabba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai dukkan annabawan Allah duka zababbu na eh saboda haka in dun ce wannan wannan ta tabbata a cikin alqur'ani a annabi sallallahu alaihi wasallam eh, Allah sarki ya kira annabawa ne zababbu ya ambaci annabi zakariya ko annabi ya haya ya gargaɗo labari ne yace yana cikin min ibadin na mustafain al akhyar zababi sannan Allah da madaukakin sarki ya ambata yace a a inna safaina min al min al malaikati rusulan eh wallahu yastati min al malaikati rusulan wa min an nasi Allahu yas'ati kaji ba Allah shi an mai zaɓe daga nan ka samu al-Mustafa ya ce yasfati min al-mala'ikati rusulan yana zaɓe daga cikin mala'iku ya zaɓi mai manzanni ya aiko su sannan wa minan nasi kuma yana zaɓe cikin mutane ya zaɓi wasu ya mai da su manzanni ya aiko su saboda haka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam al-mustafa to isharoyi ayoyi sun isharoyi ga haka nan duk da ba shi ɗi an ka keɓance mu wannan suna cikin annabawa ba a'a tun manzannin Allah da annaban Allah kafa kulan su gaba ɗin su dukan su al-mustafaina dukan su kowane su al-mustafa ne a fahimci wannan sosai sai shi to bawan Allah na amma bawan Allah da Allah ya zaba sannan wa nabiyahu wa nabiyuhu kuma annabin ne, annabin Allah na al-mujtaba wanda Allah ya mai sai nashi kalimar istifa'u wadda muka gabata a ce mustafa istifa'u a lura sai ka ce al'ikhtiyaru ita an ma'anarta ita ko al-ijtiba wadda daga cikin an kaɗo ko al-mushtaba a lura ma'anarta al-ikhtisasu cikin abubuwa kana ɗauka abubuwa ka ba wa ne ka ɗauka ka ba wa ne ka ɗauka ka ba wa ne sai ka ɗauke ni ka ce tuwa ga nawana to wannan ka ɗauka kacce nawana shi aka ce ma ijtiba'u a to Allah ya zaɓi annabi nai irin ya yi mai istifa'u ya yi mai ba'u istafa titi tashi a cikin tsara ne annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah na sai Allah ya fifita su annabawa duka da yake bayan Allah na sai ya su cikin bayi kaga istifa'u kenan annabi sallallahu alaihi wasallam hatta cikin annabawa ko manzanni ya ƙara fifita su fifita annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata hadisin muslim wanzu sallah ya ce Allah ya zaɓi ƙifafa ku? ya zaɓi daga cikin zuriyar a a zuriyar eh? a hadisin muslim da ka sun ba ingantaccen zuriyar ismail ya zaɓi wato za ka ce hmm? yawa ba ɗaya da ɗaya to ismail haka yake ina Allah tsafa min zuriyati ni bani nana haka wasafa min kinana khuzaimata wasafa quraishan min kinana wasafani min quraishin har kalma istafa kenan Allah da sarki ya zabi daga cikin zuriya annabi Isma'il ya zabi kinana daga cikin kinana kenan daga cikin kinana ya zabi khuzaima daga cikin khuzaima ya zabi quraish sannan manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya zaban cikin quraishawa har yanzu kage kenan cikin a sai a cikin ya kara saura sai a ce to in wannan da ka ɗaga kacce to shi ya tana kan mai sai gare ka sai a ce in ba'u. an gane kenan ba'u shine ikhtisas eh ko cikin mata Allah madaukakin sarki ya zaɓi Maryam alaiha salamu ko mhm, inna Allah haqqafaki wa tahharaki wa tahharaki ala nisa'il alimin saboda haka wa Allah na zaɓe kowa cikin manzanni da kuma cikin gama garin mutane ita Maryam Allah zaɓe ta ba da annabta ba a kula sosai sun da ba annaba ko manzo mace ba a yi manzanya ba a manzanya mace ko ehe to kaga bai a san da kuma imaji ma yawwa ba a manzanya mace fala kulli halin zaɓen da Allah ya mata wata falala ne na ya bata wata aya da duk duniya ba mai ita ita ce haihuwa babu babu da namiji ko wannan kenan da kin sarki ko Annabi Muhammad bawan Allah ne zabadde annabin Allah na ke tsantacce wa rasuluhu kuma manzon Allah na almurtada yardadde yardadde kalimar irtada ita mun ita ma mun sanar cikin alqur'ani Allah da ke sarki na cewa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa bin rasulin ba sai amma Allah madaukakin sarki shi an masanin gaibi kuma bai bayyanar da gaibi ne ga kowa sai wanda ya so ya ji daɗi ya yarda ya faɗa mai cikin waɗanda ya sa cikin annabawa illa man tsaba na rasul to saboda haka wa hulmur murtaba shi annabin ɗin zaɓaɓɓe ko annabin yardadde din kalmar murtaba yardadde to duka waɗannan kalmomi sun fito cikin qur'ani waccan mushtaba wajen rabbuhu waja'alahu min as-salihin ana magana annabi yunus alaihi salamu da duk sauran irin irin kalmar mushtaba ko istaba da ta zo cikin alqur'ani ala kulli halin wannan jumlar da malam ya kawo to duk yabon da za ka wa manzo sallallahu ba ka yabo ta wuce wanda kuma wannan shi ya addini wa'in haka a sanar da duniya tana kan haka kai imani kan haka shi ya addini duk abin da ka faɗa mu annabi Muhammad sallallahu alaihi in dai ba wannan ba ba kuma ɗan tunhayar da malam zai ba mu ba yanzu to kana shirme na babu inda aka ce a alkur'ani ko hadisi ka zanna kai kai annabi irin yabon da mawaƙa sun ka kawo babu alhali ma hafali ma ɗabi'ar waka shi ke nan ka yi ta waka annabi to nau'i na na izgili nau'i na na kamanta manzo sallah a al'ada a al'adar waka al'adar waka suwa an ka sani al'asalin waka masoyi yawa miksa ka so manzon Allah shi haka kana so ne ko a ta kana so ne ba kana manzon Allah waka don mai kuɗi na kana mai waka don sarki na kana mai waka don ni don kana so ne ko to asalin waka so da ka tashi in ya waka ta tsakanin saurayi da budurwa asalin waka soyayya daga mace sai namiji take to izgili na ta manzo sallafan da budurwa kawai kana so dun ya budurwa ya abin zakawa kana son mace ba sai ka tare da waka ba ina son ki kina so na kaza kaza ko shi na yi sai ka ta kamanta ta da rana da wata da mi da mi kana wasu abubuwa ko to kwayyabi mazo salafi irin wannan yabo wai annabi angon ango wai wai angon Aisha ka wani SD angon Aisha eh gidan Hadiza angon Aisha kaza kaza kaza annabi jikan jikan Hashimu ji wanda wannan abin ba abin ga annabi kan adanami adananun ba ko musulmi na ba adananun ko haka duk wadannan shirme na Shista a aƙida ahalus sunna wal jama'a babu rena rera mu annabi waka babu shi wani sabon bid'anci na ya shigo kakkaci a sai kaci a to ka ji wata to ai mun ji ana na bin Sabit an ce mawaki na mun ji Abdullahi bin Rawaha an ce mawaki na Hamsa an ce mawaki na to kuwa kokin su ka ɗauko yan yan bayan ka gani babban abin da suka yi abu biyu na dama ne dama kafirai ko ko ƙuraisha ko ko mu ce makiya wannan lokaci suna yin waƙoƙi suna zambo ga annabi suna zagin annabi suna tada suna jefa annabi da miyagun kalimomi su ko su Hassan ibn su Abdullahi ibn Rawaha su Hamsa da irin makamantansu suna suna waka suna mai taraddi abubuwan da aka jefa manzo Allah da su su su mai da su kuma su kawo saɓanin waɗannan kalmomi in an ka ce annabi boka na su yi waka su ce annabi manzon Allah na in sun ka ce waɗancan su magana kashe annabi su ko su yi waka su ce annabi mun ba da jini jibi hasan ibn sabiti fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi muhammadun ankum sibau yace mutace obana da obanai ko da mutunci na. ga tsintin mutuncin annabi kariya ta wato ba a taba annabi sai ana ya kawo da ni a kawo da ubana a kawo da duk danginmu yana ɗaya da wanda ce ma mijin Hadiza an wa Aisha zai ɗaya wani izgiri na eh to mi me raba ka da irin waɗanga eh indiyoyi me raba ka da ƴan Hausa Kano eh Hausa in Hausa aka ce Hausa kana Hausa ila nan filafilan Hausa ya ka cewa yan wasa ba yan wasa kwaikwayo ba eh Kannywood yawa hin registered name kenan ko Kannywood su mera baka da yan Kannywood eh kasa yan wasa kwaikwayo zai dauki mana da yawa akwai sauran wannan ai da sauransu masu yan drama ta an dai tanzihi ba su wani yan sharho ba su iskanci ciki ko ba haka ba eh su suna ɗan kamantawa da su irin kasim yaro irin yan tsohon nan amma yanzu kan iska na ko ehin to mera baka da irin su min raba ka da irinsu ka ɗauki irin kalmomin da mawaƙi ka wa taruwa ta yi ka kama wa annabi su kuma ka ce ka samu lada ka ce ka samu lada annabin ma da Allah ya kore mai waka ya ce waka ma ba ta dace da shi ba ka bai da waka annabin da ya hara kiɗa ka kira suna ne ka yi gangan gangan duk jirgin kuma haka ba na ce ban sun abu ka zo bisa kaina kana kiɗi kana ambaton sunana duk jirgin haka annabi sallallahu alaihi babban abin da aka ce game da ambaton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya umurta annabi umurci shine salati akan manzon Allah inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima shine an kace kai sai suka ce inna Allah am inji sahabbai amarna an nusalli alayka fa kayfa nusalli alayka ya rasulullah sakata sakata sakata sakata tawilan annabi ya yi shiru sannan sai ce raka ya ce kulu Allahumma salli ala Muhammadin wanda waka ta shi ya koya musu ba ka ba waka ta ba sai suka aji wannan sai suka koma waka aka matsa musu salati suka ce to suna da nasu sabo saboda haka babu inda aka ce ayi manzon Allah a yi ta amu wa Aisha ayi ta mi ayi ta ni ayi ta wasu abubuwa ma na karerawan tarihi bai tabbatar ba ko ba haka ba uhm, kuma a yi ta wasu kalamai nan na hita su annan ma'aunin su daban su kalamai na ridda kalaman da musulunci kwata kwata ya kirga hasken ridda to shi ba ko ba a'a yabon annabi da waka shi ma aka magana bai halatta ba kai mai cikin bai halatta ba ko ba haka ba sai ka samai ni siffofin uluhiyya ko siffofin rububiya ko siffofin wani abu da aka yi kamar irin misali irin yan kalmomin da aka samu a cikin alburda misali ko irin kalmomin da aka samu a cikin ishiriniya rigima kan alburda kan ishiriniya a kula na wanda yake ma'auni na ba ce an kai kahirai na baka kula ba ce an kai yan bid'a na baka kula ka fahimci abin shi ake asali dai ba a yabon manzon Allah da waka in ko za ka faɗi ƙaddara za ka yi waƙa to ka ƙayyadu da abin da ya tuzgo cikin ƙur'ani da hadisi tsayanan ba tare da kiɗi ba ba tare da kiɗi ba don annabi ya hana kiɗi ka taƙaitu ga abin da ya zo sifofin da an ka faɗa mai cikin ƙur'ani da hadisi ka faɗa mai su amma ka kai waka ka yabai ka yabi addini ne wannan din ka mai sa raddi ka yi habaici ga duk wanda ya yi raddi ko ya habaici ga addini ko ya habaici ga annabi wannan haka an kace to rera mai waka sai aka ce to ba ɗabi'a ahalu sunna ta ba ko ku ahalu sunna sun ce bai halarta ba in ka fahimci wannan sai a ce to abin da alfazazi ya yi abin da suna busiri ya yi abin da ni yana cikin abin da ahalus sunna ba su ba ta su goyi baya ba ina fahimta wani abu na na kure daga cikin korarwa to amma sai ka ji abin ban mamaki abin da mai alfazazi ya yi da abin da mai alburda ya yi irin yau wala sai ka ce Allah shiga harta mu sai ka ga su aljanna na in ka kula in ba irin ma eh, mai busiri da ɗan wuce wuri ba ko ba haka ba eh yayi wasu gaisuka guda cikin alburda ta an cire danki goma ba ce mai mushriki ba amma kuma ce shirka ta kowace magana shirka ta amma ba a ce mushriki ba amma malamai sun ce kowace kalima cikin kalimomin ko cikin baiti shirka ta ina fahimci wannan ka'idar saboda ni saboda abin da ka faɗi ya zan shirka sai a yi mai hukunci amma akwai ka'ida ba a ce ma ka shirka ɗin sai da wasu ne sai da cikar shuruɗu da intifa'ul mawani'i kila fahimta kila ma jahilci na bai san da haka ba kila ma kaza kila ma kaza kila ma kaza inda ka gane kila ka bar bayan da kila shi kuma wanda bai soke su amma kasancewa ba mu da wannan babu wanda ya ce ma mushriki busiri na babu wanda ya ce ma a busiri kahiri na ba a ce ahal suna ba ce haka ba babu wanda ya ce ma alfazazi kahiri na ahal suna ba ce mai haka ba cewa dai an ce akwai kurara sannan an ka cikin wasu baitutuka akwai baitutukan da hudun su shirka na shi fahimci wannan ehe saboda haka ka'ida akwai wanda ya kai abubakar da umar da usman da ali sun manzon allah akwai wanda ya kai arashara wa bashara bil janna sun manzon allah akwai wanda ya kai ahalu badarin da ahalu uhudin da bai'atu ridwan sun manzon allah faɗa muna wanda ya waƙi da saboda tsananin so ne tsakanin baitutukan da tabi'i ne suka wa annabi sai kai ba sun manzon allah mazahibul arba'an da kika ja kana danganta ka ce malikiyun ko shafi'iyun ko hanafiyun ko hanbaliyun ɗalibai ki ɗaya ko biyu ko uku da sun kai laifin annabi sallallahu alaihi wasallam irin wanga yabo naka ba ka samu sai ka kenan ba rera waka ba shi asso ba so ka kai da abin da an ka ambata game da manzo ina fatan mu gane wannan abu na gaba abin da aka sun ka kare yadda da shi shi kama na mu wa annahu khatimul anbiya wa imamul atqiya وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى الله تكبر الخير malam ya ce ka'ida ta gaba ga da annabi sallallahu alaihi muka furatan kalmomi da muka faɗa irin wa anna muhammadan abduhul mustafa wa nabiyuhul mujtaba wa rasuluhul murtada duk mun cikin ko kuma ko a suna su ga suna hadisai an ka tafi kan iyaka kenan babu iyaka sai hadisai ka sani to mu bi haka nan mu wannan kaida mu jiya sannan wa annahu shi annabi sallallahu alaihi wasallam dole ka yadda khati annabin khatamun nabiyina shi a cika makin annabawa babu wani annabi baya ga manzon Allah wannan aqida ta dole ka da wata da wannan idda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa za a samu mutanabbi'una ko masu labaran masu cewa annabawan ƙarya annabi ya ce za a yi annabawan ƙarya talatin baya garan hmm, mutum annabi bai wuce ba musai da mutum zaɓi shugaban makaratan duniya ya bayyana ko to haka an kai ta samu hmm, to dada ba mu sani ba alhamdulillah sun cika ko akwai saura eh kila uku an kai ko hudu ko biyar tun dai lokacin cikin laraba yi kusan musai da mutum zaɓi an yi sajjaha a tamimiya matita wadda mutane mata ya aure yace kiga ni annabi ke annabiya mu zo mu haɗu kawai ke aure ka sun kai zaman su lahiya lo annabi guda guda da mata ta da azumin. eh sai da Abubakar radiyallahu anhu ya aika an ka kakkashe shahiran manza to ala kulli halin ai sai su to in ma wanga ya hita wanga na bahaushe na na Nijar kaga duk da sa da shi ko ba haka ba su ma ka sa akwai annabi Nijar har da waka alhamdulillah mun gode Allah Allah ya yi annabi bahaushe ko Allah ya kawo bahaushe shi ban san ke take ci araba ke ce ai annabi balarabe kabi eh to haka ba wai a sai balare duk wanda kamar malam zai hudi gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la nabiyya ba'di babu annabi bayana haka Allah da kani yace ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatamun nabiyyi Allah ya riga ya yi shi a cika makin annabawa to dole ka da wannan duk wanda ya ce ma shi annabi na ko ya hito ma da sunan ko ya hito ma da siffar haka yadda zinjiki na yana ya hito ma da siffa ba da sunan ba tsakanin wanda ya ce ayi masa wahayi amma ya ce ba annabi na ba amma na mai wahayi ko me ka san ya ce eh, ya ce ayi mai wahayi wanda aka aiko ma annabi jibril shi ma haka an ka aiko mai kana akwai matsala ehin ko bai ce ma annabi ba ina ganin ta hankali to Allah ya kiyashe mu saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam shine cikakken annabawa wannan muna da shi ko wa imamul atqiya'i shi a shugaban mafi tsoron Allah wannan ba mu samu sarahatin cikin Qur'ani amma mun samu sarahatin cikin cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yace ina waɗannan da suka bi bayan gidan manzo sallallahu suna tambaya ce ibada kai aka ce yana kwana yana cin abinci da rana wata rana shi azumi wata rana shi sharuwa na sha ruwa ne kula ba ramadana ba sannan cikin dare yana sallah cikin dare sannan kuma yana kwana cikin dare kuma yana aure sun kashe ce a ah, to wa haka manta kai ne da annabi shi da Allah gaharta mai komi abin da da abin da bai yi ba ga abin da ta kaddama ma akhara ai sai annabi ya ji shi ko hadisin da alhamdulillah kowa ya san shi to shi na manzo sallallahu alaihi wasallam shi abin da yake faɗa musu yace ku sani wallahi nahi ku sanin Allah kuma wallahi nahi ku tsoron Allah eh nahi ku sanin Allah nahi ku tsoron Allah sai kaga shi Imam al ke nan? duk wani taqiyo annabi ashin gaba ne dan ya ce wa atakakum lillahi nahi ku tsoron Allah wannan kuma manzo Allah ya maimaita shi ba so guda ba so da yawa wani ya sumbunci mata ta cikin azumi sai da suka ɗan yi wasa haka ta sungunta kawai ba ta saduwa ba ta sha han mata ta kuka wani abu kama da haka sai kawai ake suna azumi ya kai kuma bai san hukuncin abin nan da ya gudu Allah ta shi ya tambayo muna Aisha mata Annabi sallallahu alaihi wasallam shi na jin kunya ya yace in fati Annabi da gama tambaya amma ta dan tambayo musu Aisha ne hukunci tace ta ta ba ta shiga ta tambayi Aisha hadisi na nan cikin bukhari da muslim kuma mu tsaya kai da shi bukhari da muslim mata lai mu da suka karo da shi Abdullahi ibn Yusufa an maliki shi ba malik ya fitar da shi kai tsaye ruwa ya haya ya halaye shi an malikin din za mu ina jin mamun shi cikin azumi a fita mutu tambaya aisha radiyallahu shi cewa mijinta ya sumbace fita ce ki sai ki gaya mai annabi yana haka haka shi ɗaya amsa ba shi amsa ba shi ɗaya amsa ta ce ta faɗa mai ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam aisha ta ce annabi na cikin aiki ta wani wani ni ya gaba kaina da annabi ke tambaye hukunci yayi shi a tambaye shi na shi hukunci annabi shi ina shi ina shi ina kawanta kai da annabi tattake kuma ta faɗa faɗa mai annabi yana haka nan kuma ya ci gaba da azumi lahiya lau yanzu ya koma korarta ta shiga na uku waje an ci annabi a shi ya lura da shigar ta ta farko da hita da ta biyu da ta hita sai ga shi ga shi ya shigo gida kuma ga ta dawo shin aisha wannan mace ni an mafari halantana shiga ta dawo lafiya sai ta ce ya rasulullah a dama abinda ta ka tambaya cewa kaza kaza kaza ya ce kuma ah, ki faɗa mata ni ma ina haka ta ciyar sun ta faɗa mata sai mata ta ciyar sun layi na faɗa mai cewa ina shi ina ka makka a ce kana abu sai bari yayi wa shi nan sai da Allah gafar ta ma komi ya nabi ya nan rayuwa ta canza hukka ta canza magana cewa kai Allah ya yi ma komi kenan ko da laihi kai kana laihi kenan laihina amma kai laihin na amma kyali sai an kai saboda kana dan gaban goshi kuma haka ba nan take annabi sallallahu alaihi wasallam ya hararo wannan magana fuska ta canza kike ki faɗa mashi ni ina haka wallahi na hiku tsoron Allah wallahi na hiku sanin dokokin Allah shi kaga harshen manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa shi imamul atqiya aqida ta tabbata ko saboda haka manzon Allah shi a shugaban bayan Allah ya ce ma abu na annabi na abu to kawai kai wannan shi ya kawajin jahilcin mutane ko ba haka ba ehin ake wannan ɗin jahilci na shi ne ba su kosan annabi yayi ba an bata musu wani abu sai ai kowa ka wannan ina haka wannan in ba kaza ba sai wata magana mai muni mai muni dan misali mu cikin da cikin aqida muke bari mu da cikin aqida ga istiwa wallahi akwai wanda ya sha jiya hauka dun ba jiya karatu ba jiya hauka ce kwacce Allah na sama tahiri na kwacce Allah na sama na haka ce wajen doge yanin shirata madadin ya ce kwacce Allah mai sama tahiri na haka kuma ta ce zai shekara ta Allah sai ce kwacce Allah na sama tahiri na haka ga asalin mai tuwa sai hadu suna kan ta ma yawa duk ba kai kacce ba ba kai kacce ba Allah da manzo duk sun ce sai ce kwatke a jiwa ga magana akwai hankali ciki sai irin ga magani shi sai fi ce ma annabi to saurara ko ba ka iyawa ka kakka wata magana ko ba ka iyawa ka ce to yi Allah shi afarta muna lalle muna kure Allah bai duk mu amma kaka mutanya kaga ana samun dan fiti fiti ko yawa ya azabar da ai ma karshen yi amma ka imani kila an fahimta Eh, Allah samu gani ala kulli halin dai wa annahu khatamun nabiyyin wa imamul atiqiya eh, ko wa sayyidul mursal wa sayyidul mursalina sayyidu inda khabaru khabaru inna ko khabaru anna wa sayyidul mursalina shi shugaban manzanni wannan shi ma ba mu same tun ba muna da shi cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ba manzanni ya ce ana sayyidu waladi adam wala fakhar يأشوا قبل يهن النبي آدم بقوان أشن النبي آدم يهتون يأشوا قبل سؤال أن بانت مثلا كثير النبي آدم مثلا كهتوكو جراحة يأتي آدم ودوانيني تسكنا كشن شوكا كرانا لكداما أنا سيد ولدي آدم ولا فخر حديث منسان شيئا تبسا أقول هكا فإكنا قدو كنا قوة النبي سيد المرسلين منسان مؤلاء جاكي إدو دي قدو أكو خاتم النزين مو يلد سوكو إمام الأكتشاء يكو sayyidul na ko yace wa habibu rabbil alamin masoyin ubangijin talikai shi ka da malayi sai za ka da malaika sai habibu rabbil alamin masoyin ubangijin talikai kace ma manzo Allah habib kusa habib masoyi ko za ka ce haba haba ai ka rage manzo Allah mukani ka rage mu mukani wanda koman na kowa habibullahi na ko kai ka ce ka samu sallar da kana zama habibullahi kai ka ba mu wata siffa da annabi ya da ita shi ne ni khalil khalil su biyu tsaye ana mukin nafsi biyu haka nan an kore ga wasu annabawa ba amma wata kallallahu ibrahim khalila muna da ita cikin qur'ani sannan muna da inna allaha takhadani khalila kama takhadha Allahu ibrahim khalila sannan muna da hadisin bukhari wannan hadisin muslim muna da hadisin bukhari yace law kuntu muttakhidan khalilan اتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله idan ina rikon wani zan khalil da na rike abubakar zan khalil amma ina bayyuwa mutumin naku cewa da kai ne shi annabi khalilullahi na shi Allah madaukakin sarki hadisi muslim ya dokan ya rikan matsayin khalil kamar yadda ya dauki matsayin ibrahim khalil saboda haka nafsi na alqur'ani ibrahim khalilullahi nassi na hadisi ingantattun hadisai ba ko guda ba annabi sallallahu alaihi wasallam khalilullahi saboda haka babbar daraja ba habibu ba khalil don khalil ta wuce habibu habibu ta kasa take ga khalil ta take ga khulla muhabba tana kasa ga khulla amma ga ga aya nabi sallallahu alaihi wasallam yana abubakar abubakar habibu rasulullahi na ba habibu huta amma ka ce bai zama khalilu to saboda haka nan sun ka suna cikin wuraren da sun ka dan jama malal layi na cewa kalima habibu bai kamata ya zo da ita don hasali ma an kai bidatta saboda karamar kalima ta ko ba haka ba karamar kalima ta ba ka samun ta irin haka farahatan in ba cikin ni ɗegiya ba ta cikin shi kila an fahimta ta cikin ɗegiya kuma ma mahiya an ga ɗegiyar sai ga kalima an kai kalima uhan da kalima حبكم كو محبة كو يحبو سيها جاف با النبي محمد يعني نعكا مغانا ما شي النبي كان يوشي وانا كلا فهمتا هيه من يرتد منكم فسوف يأتي الله بقول يحبهم ويحبونه كجنبا كلمة حب دعاي كنان بكتابي إمام الله صلى الله عليه وسلم إذا إن الله يحب المتطهرين إلى أهل القضاء إيه إن الله يحب المحسنين تصورون في كل مجال amma shi ka annabi ya wuce nan khalilullah wani kamdina shi dai adda shi ko daga shi sai annabi annabi ibrahim khalilullah in ka sauran annaba ko mace ba mu sani ba kuma ba dole mu sani ba tunda Allah bai mu sani ba ko bai bukaci mu sani ba ko bai cikin ƙa'idodin mu sani in yana cikin ƙa'idodin da ya sanar da mu ba mu kore ma sauran annaba mu sani ba Allahu a'lam amma dai bai faɗa ba an fahimci wannan shi yasa wa habibu rabbil alamin malamai suka dan ja mata layi game da wannan a kula sosai ganin aka yayin wanda ka kasa a kula sosai fa sannan wa kullum da'awan nubuwa ko duk wanda ya da'awa annabtaka wannan mun gama da shi duk wanda ya da'awa annabtaka ko ko da'awa annabtaka manzo yace ni hu bayan manzo sallallahu alaihi wasallam fa ghayyun halakata wa hawan son zuciya na duk wanda ka ji ya ce annabi na ko wani abu mai kama da sifatin annabi kai ta ba kai ne to halakakke da kyale shi da ta mal musulmi وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء وهو المبعوث النبي صلى الله عليه وسلم shi an shi a aikakke shi a wanda Allah madaukakin sarki ya aiko ila ammatil jinni ga dukkan aljannu ka da taki da dole ka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah na zuwa ga mutane da aljanu. aljannu ga bai amfani mutane ba don ya san kafin da wannan ko inni rasulullahi in kafa ko ba haka ba saboda ka san da wannan eh duk inda duk kila wannan babu babu rigima game da wannan amma rigima game da aljanu. aljannu wasu ma sun sun wuce wuri sun sun sun zare irin su ibn sina shi bai koyar da aljannu ba da sauran falasifan da sun kabi shi da sauran wasu 'yan bokon yau da an kawo tsarin yahudanci su gaba ɗaya ba su ɗauki ni ba sun ci damu aljannu ko ba haka ba ba a akwai wasu waɗanda jahilci na ba boko na ba ba bokon ƙware na ba eh don kakkuci ya bace boko ba bokon ƙware na ba jahilci na amma inda na ƙware karatu ilimin ƙware yi, da shi ma ya san akwai aljannu ko ba haka ba eh amma wanda aka kama mai kila a kama likita wani mutum a ce ana ba a gane ko wani sai a ce ana ganin kila aljannu a ce kai kai wani bana magana wace a kan janu wace ko kaga ya haukace ko ba haka ba shi ma kila yana da masu shi kai ne ya kamata a mai rukwaya ko ba haka ba eh wace ta babu aljannu ibn sina suna suna son kawara ce haka ibn sina shi yasa musulmi hawai amma wasu kalamai da ya suka wa musulunci nauyi shi yasa suka ce in ka ce wasu wanda sun ka ce ibn qayyim shi ya ce al-kafir ibn sina wal faraji al-kafirani haka ka ce musu ibi suna da farabi kahira din nan sai kawo magana ya ce wa qala ibi suna al-kafir sai kawo magana wasu kuma suna dan tanka tsantsani suna ta ibn suna da farabi da sauran su su kare maganganun da sun kai na shirka na amma mutane da sun kai haka kuma su kahirta ba za a akwai bukata a san shin yadda wannan abin da suka faɗi ko sun fi karyata ko a kan da waje ka'ida wajahadu bihana wasu kada ta an kusu wannan ina jan dan lalabi na aka cikin duhu ko to ko da mu ce haka ba wai suna takatsantsan na kasu kai wani cikin halaka ko ku kasu kasuwa wani hukuncin haka shi ne mun kaji haka nan shi sai mu rihe wannan kasu ko ba haka ba amma dai a ra'ayi ibn sina yana ganin da mala'iku da aljannu babu su shi yana ganin babu su mhm. kawai wani abu na tasawuratu na waɗanda yake ka ɗoma kanka yawa ka samu wasu abubuwa na alkhairi waɗanda su aka danganta ga aljannu sai wasu abubuwa na shari sai aka danganta su ne a wata ake danganta su ga mala'iku abubuwan alkhairi in ka yi abubuwan shari'a danganta su ga aljanni to kawai yana ganin wasu abubuwa na masu kama da haka kamar da ganin annabtaka ita ma gwadawa ta ka gana da wannan magana ita ma dan gwaji na in ka gwada ka ci nasara hin annabi in ka gwada ka samu matsala sun fara haka shi sun hakare ta ka kuma ka samu kowa ba hin karya kawai kaga irin waɗannan duk mumuwa na na hankali ko ba haka ba kan irin waɗannan kuma a lokaci guda kuma ce ya lalai Muhammadu manzo Allah na la ilaha Muhammadu rasulullahi to annabi shin tambaya zaka tambaye shi annabi gwada ana yi ya gwada ko ce ci nasara shi su ka yadda kaga waɗannan irin dumumuwa na dan mu kiyaye da su Su wan falafifa wasu kafin mu'tazilawa su mu'tazilawa su kuma sun ka dan higo cikin falafifa su ce sun kai ai akwai su amma ba hakikatan ba ba hakikatan ba wato ban san wanda zan kwatanta musu ba suna cewa wasu abubuwa na da babu su sai sunayensu ya zan ce misali suka ba su kamar misalin yunwa da bakin ciki da farin ciki da ni yunwa in ka ji yunwa ya take wani abu na kawai na akwai shi amma ba hakikatan ba shi da kuka kwamanci abin da ka magana haka sun ka ɗauki jini kamar da wasu sun ka ɗauki mutuwa ko yan ka ce ni an mutuwa shi ni an mutuwa ni an mutuwa a ya kamata halin suna kuke ba kuna da aƙida kuna da definition da kun kawa mutuwa ni an mutuwa eh wani ya ce mutuwa rashin rayuwa ko to ka ga mutar zalunci na da yake zan hmm, rashin rayuwa shi an mutuwa ko kila ya yi kokari ba kane kai don dan boko na kila ya kai aka kane kai ya bala'in kokari ko ba haka ba itizal shi sa haka mata mu san waɗannan dumumuwa eh, rashi ba rashin raya ba dole ka yadda akwai mutuwa halitta Allah ta in ka ce rasa abu shi ne kaza to cewa haka babu shi ba kawai wancan da an kira shi ɗina akwai fadda babu shi shike an samu wani hali da zan haka haka mu'tazilawa haka ash'ariyawa haka sun kawa definition din almautu amma Allah ce huwa allazi khalaqal wal hayata khalaqa khalaqa almauta wal hayata halitta su an kai saboda haka da kasan akwai alhayatu in kafari to haka ne akwai almautu kila fahimta akida sun aqida al-sunna jamaa da mutuwa da rayuwa duk halittattuna kawai dai ba ha ganin su to ba kuma dole na ba a gwada masu kuma ba dole na batun ba duk abin da ba ka gani babu shi wannan ba abin da ya kawo kawai abin da aka so kai kai imani da ni da gaibi amma gaibin wanda Allah ya faɗi ko wanda Allah ya ce ma gaibi haka imani da babu kuma wanda Allah da faɗi ba a fahimta sosai to haka na aljinnu akwai da su kuma suna bayyanuwa kuma halittuna suna bayyanuwa ga wanda Allah ya bayyana maka ba shi da cewa kuma duk aljani bai kwana magana ba haushe ta magana ba haushe ta wannan wani dan dan dan sihiri ya taba wada min yace ai an ai ce wanda aka yi da alani da kwana ai ba gaskiya na ce a yana son haka ba gaskiya na ba sosai kwale da gaskiya na son haka saboda hadisi ya tabbatar da haka eh na ce na ce magana da aka yi kogga aljani bai kwana yace ba gaskiya ai na son ba gaskiya na ba tunda hadisi akwai sun haga aljani an ka ga mala'iki aka kwana bale aljani mala'iki an gani an kwana bari aljani ehem kula da yankin da aljani in baka da imani sai ka zautu bai yawan da gani aljani shi aka kabe kwana da ya ga abin da bai da imani sai ne sai baki ya nirɗe hankali ya zautu sai haukaci amma kana da imani kana ganin aljani lahi lau in ta kafe dan dai kwarai da gaske amma kai kana da aqida ingantatta kada aqida ingantatta eh Allah ya samu gani to ai ba shi ɗan ka cutar ba aljani ka cutar da kai Allah ka cutar da kai ina fahimci wannan Allah ka sa ma cuta ko ɗaya ma ita ba aljani ba a Now. وهو المبعوث إلى عامة الجن Allah ce wa ilsa wafna ilaika nafaran min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawlihim mundirin Allah ba labarin akwai su kace babu Allah ce qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min aljinni فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا قرآن سمحجي قرآن كفلا قرآن سمحجي يهدي إلى الرشد fa'amanna bi a shi kaga annabi din Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna qur'ani sun karɓi su imani shi yasa wa huwa al-mab'uth ila amatil jinni wa kafatil warada ga dukkanin talakai bil haqqi daga sai kalma wara tana dan shige duhu nan me Al-wara? shin alwara a luga ko kwa istilahi a luga alwara halitta halitta amma a istilahi talikai an san taliki an san halitta taliki sai mutum amma akwai halitta ko to halitta ko halittu ko talikai ina ce talikai to mutane da zuka ce aljanu to mutane da aljanu wannan shi ne rajin don saboda sauran ba aza musu ibada ba ko ko an tallafa musu eh sai ka ce to da talikai kenan kuma yahi to Allah ya aiko annabi din bil bil haqqi wal huda wa bin nuri wa dhiya da gaskiya da shari'a da haske da alƙali duk haka Allah ya ko annabi nur haske da alƙali nur haske mai sanyi irin haske da duk da kone ka shi aka ce ma nuru ziya haske mai zafi haske in ka taba sai ka ɗauka hannu shi abdiya kamar irin jangulab da na kun ga zahi gare irin wani ga shi ku bai da zahi kesa suka ce ma wata tana da dau'u wata rana na da dau'u rana na wata na da nuru an fahimta ai saboda hasken rana hasken wata suka ce koniya eh masu bayanin loga ba sun hakika ne yan science ba za a bin suka cewa ba amma masu lubu haka suka cewa hasken hasken rana bai konewa hasken in wata bai konewa hasken rana shi da zafi Allahu a'lam amma nan ba na wata ba na rana ba kamance ce ne haka aka yi da gaskiya da shirya da haske mai kyalkyali da haske ko mai sanyi وأن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر ana kila alhamdulillah mun san da ita ko mun shaye ta ita bata da kura gare mu ahlus sunna wa anna alqur'ana haqiqa alqur'ani kalamullahi magana Allah ce minhu bada'a daga wajen Allah yake nan ita aqida da ashara sun ba daga fakil izzati nan sama duniya ba daga Allah yake Allah yayi magana sannan ba daga lauhul mahfuz direct jibril ya ɗauko ba minhu minhu daga Allah take Allah ya magance jibril jibril ya zo da alqur'ani magance bare ga lauhul mahfuz ya bai ɗauko. ba hauce haka nan sun suka su kawai ce Allah na magana a'a minhu ba da ga Allah ya fara kuma bila kaifiya babu kaifiya ba a siffanta cewa suka kaza ko kamar yadda istiwa Allah da duk sauransu ko ehin al-istiwa ma'lumun wal kaifu majhulun to shi ma bila kaifiya sannan kaulan zance na na Allah magance na wa anzalahu kuma ya saukar da shi ala rasuli akan manzonsa wahayin a matsayin aike wasaddaka hul mu'minuna mu'minai suka jaddata alqur'ani cewa magana Allah suka jaddata annabi ala zalika akan haka hatta jaddatawa ta dari bisa dari wa aikanu sun ka tantar shi annahu kalamullahi ta'ala cewa magana Allah ce bil haqiqa kuma magana Allah ta haqiqa ba ta translation ba ba ta ba ba ta magana qur'ani ba a daga kai a buga hannu ka ce ka ba haka ba ehin ba wa ash'ariya suka ce ba suka ce a'a magana Allah ciki ne take ba a jinta ba a ganinta mu yan zamani suna iya siffanta musu ce kamar da kasan magana na zama cikin tape recorder shi kasa ɗin recorder kana ganinta kana jinta babu ta babu ta akwai da cikin kasa ɗin ko suka ce haka magana Allah take cikin Allah wal iyazu billah ta'ala Allahu an zalik sai suka ce ni to haka take ciki to Allah bai iya magana ko bai magana in ya so maganar ciki ciki sai ya motsa ko wani abu amma kasu sun ce bai motsa kuma ko ba haka ba to in yayi wannan abin to abin da ya fassara da larabci ne ya kawo mu annabi Muhammad ya annabi Muhammad ya kawo mai shi sai a ce Qur'ani in ya kawo mu annabi Musa sai a ce At-Taura in ya kawo mu annabi Isa sai a ce Injila in ya zo mu annabi Ibrahimu, sai a ce Sufu Ibrahima in ya zo ma annabi dawudu sai a ce zabura kun fahimci wani definition na hauka shi na duk qur'ani sai na duk qur'ani an ka sauka musu illa luka ta babban ko to haka a suka ne suka cewa magana Allah to ba haka take ba magana Allah magana Allah ta da qur'ani kan ga haka ne magana Allah take wa da yawa Musa magana haka ya magana kuma Allah ko wani yare yana ji kuma dole ka da hakan bil haqiqa laisa bi makhluqin magana Allah ba halitta ba ce ka kalamul bariya irin maganar talikai faman sami'ahu duk wanda ya ji alqur'ani fa za'ama yace annahu kalamul bashar yace magana dan adam ta magana mutunta fakar kafara ya kahirta wa qad zammahu Allah Allah ya zargai wa abahu ya aibanta shi wa wa'adahu ya yi mai kace da wutar sakara haifu qala inda Allah yace ta'ala madaukin sarki uslihi sakara falamma awada lokacin da Allah awada Allah lokacin da Allah ya kace ga bi sakara da sakara dawa liman kana ga wanda yace in hadha illa qawlul bashar ba haka wani da yace ba sai Allah yace ta uslihi sakara saboda wannan maganar ashe kenan alimna mun gano wa'aikanna mun san annahu qawlu khaliqil bashari zancin mahaliccin mutane na saboda duk wanda ce zancen mutane na Allah ce ta kai kauta to ashe Allah bai san a ce haka nan Allah sun ya kai a ce zance raina kuma wala yushbihu qawlul bashari bai kama da ni ba mai kama da zance ka kai ba jumla guda ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر ومن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر wa man wasafa Allah duk wanda ya siffanta Allah bi ma'anan da wata ma'ana min ma'anil bashari na cikin ma'anonin alitta na wani abu da an kashe na halitta ya kamanta Allah da wannan fakar kafar ya kafarta kamar irin filafilan da indiyawa da turawa ka yi yanzu kaga suna nan suna fim da irin Allah yanzu ta wuce a yi abin ga fim ɗin Allah aka yi ehe ga Allah cikin sai ga wani ka ba da umarni ana ruwa wancan gari ya hana ma wancan ya kashe wancan kuma ana mai sai an yi sifanyi na na ainihi a yin katun katun ana samun yan yara to duk wanda ya siffanta Allah da wani siffa daga cikin siffofin bashar a kafar ya zanka da yi faman abtara hara wanda ya lura da maganganun da muka yi sai ita bara zai gari wa an ne kaulul kufarin zajara kuma irin misalin zancen kahirai duk zai wa asiya ya kaurace musu kuma wa alama zai gano anna Allah bi sifatihi laysa kal bashar zai gano Allah da sifofi ne ba kaman mutum yake ba saboda kurewar lokaci nan zamu dakata insha Allah ta'ala a dan hakuri biki daya satin da ya gabata wancan na sama ba wanda ya gabata ba kunna ba wanga sati na shekaran jawancin sati na sama kun san mu neman taimako na wani ɗan uwanmu wanda lalura gobara ko kaddara gobara ta same shi kuma a lokacin nan kamar da aka ambata na shawarar mutane cewa a ce ba a yi salari ba an kashe a dai haka nan duk wanda Allah hore mai bayar shi ko wanda ya san yana karɓar salari to kuma ba a samu ba ya an ka kwatanta bayan sati ɗaya ko sati biyu an ka zaci an yi salari ko an ka tsara an yi salari to sai a maimaita Allah ba shi wanda ya ga yana iya basuwa cikin abin da Allah hore masa sai ya ba shi don kada a ce kila wancan a wani ka udurin cewa ai ba a yi sanadi ba ai albashi ba shi yasa bai basuwa ba da an bari ai albashi da ya basuwa saboda haka akwai bukatar ba ga ce akwai bukatar a lalata yau a duk wanda yana da niyyar taimakawa ya taimaka Allah saka masa da alkhairi abinda aka samu an samu za a ce an yi kokari amma fi lai mutane sun yi dan rauni ga ga basuwa a ko da a ce abin da aka taron a samu ba a samu ba amma dai an samu za a ce an samu abin da an ka samu amma abin da an ka sarai saboda haka duk wanda Allah ya sa yana da Allah hore masa ya taimaka ina jin akwai waɗanda aka sa wancan satin an ka ba su kwalaye sannan kuma koyau kuma haka kuma kyau jika an ce a sako <laughs> ga leda leda ne yawa saboda haka ana ɗan yawatawa duk wani wanda Allah hore masa assalamu alaikum ya ce malam menene hukuncin sa sunan ahmad domin na samu karin ɗa ina son in sa masa suna da ahmad amma na ji wasu na cewa wai shi wannan sunan tabi ta mana yahudawa ke nan wanda da mai ko yahudawa ke ambato sa ahmad ba komai na ba ɗaya na daga cikin sunayen annabi sallallahu alaihi wa sallam gashi da ka faɗi cewa sunan Muhammad ya fito a cikin Alkur'ani sau hudu a yadda sunan Ahmad ya fito a cikin Alkur'ani sau ɗaya ko ehem ya ce min ba'adiya ismuhu Ahmad saboda haka ana sa sunan Ahmad manzo sallallahu ya ce ku sunana amma ka ku sa kinaya ta ko ehem ka ku sa kinaya ta ma'ana Abul Qasim na su magana a zamanin manzo sallallahu alaihi ko a bayansa amma da shi sa suna yana cikin sunayen da ittifaqan a na su da Allah kila shi abinda mai tambaya ka tambaya maganganun da wasu a kila za a ce yan zamanin ustazai ka cewa ko eh, na cewa a rinka faɗin suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya kamata to ai ba ba su kace haka ba abin da na hudan hudi baya a karɓa bata suna annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yadda yahuda suka ɓata sunan su yana da wata ma'ana gare su in sun ka karkata sunan suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun san mimun don mu sannan mun san hana da shadda ga mimun kuma da fataha ga shadda din sannan da dalon kace ce Muhammad Muhammad Muhammad shi ma sunan Ahmad din hamza ta mai fataha da ha mai sukuni da mimun mai fataha sai ka ce Ahmad Ahmad wannan haka yake a larabci amma aka ce suka ce turawa ko yahudawa suna ɗan karkata sunan sai ba da wata ma'ana su ce muhammad muhammad sai a rubuta m sai a sa o sannan wajen m can karshe sai a sami sai a sa e muhammad sai a ce ko kuma a ce ahmed ahmed madadin ahmad da e, sai a ce ahmed to suka ce su yahudawan ko kuma a yaren yahudanci ko ko da suka ce wa yaren ibraniyanci da sauransu duka da ana hasashe cewa muhammad da ahmed ba da ma'ana mai kyau ah, wasu suna cewa ahmed yana nuhin kare a wannan yaren suna ce ahmed abin da nuhi suna cewa Karena Karena. kare to waɗansu kira annabi muhammad muhammad to da ke su sun san ma'ana so ce ahmed to a yaren sa yana nuna Karena. sai shassa to da malamar sun ka kwalkwalo wannan suka gano wannan da sisa suka ce to mutum ya kiyaye ba kai ya sa ahmad ba ba ka yasa Muhammad ba amma wajen waɗi ka turanci ya dokai ko ba haka ba shi ka ture na Muhammad ko ya ce Muhammad kai ya ce haka nan Muhammad Muhammad kai ya ce Ahmed ya aza wani aslan na yake ko eh ya ya zo America ko kaza ya gani kai ya ce haka yana zagin Annabi Muhammad na bai sani ba to in sun ce haka babu gaskiya babu laihi game da wannan mu kiyaye lalle ko mu ma ehen don kila sun san sharrin da a ciki kuma ko da ba su faɗi ba a larabci ai ba a ce ahmed ai dalgina a larabci dalgina ka ce ahmed a larabci dalgina ka ce muhammad duk dalgina eh saboda haka a rika kitan wannan tambihi na da kuka ne kyau yanzu sun Allah da sarki na ce la takunu ra'ina ko ba haka ba kalimar ra'ina da yake tana da ma'ana a cikin musulunci ko a cikin larabci ma'ana mai kyau nan tana da ma'ana mara kyau a yahudanci sai Allah ya hana faɗe ta to amma mu kula kalimar ɗin saboda ni saboda majoritin ta yi yawa zuwa ga ma'ana mara kyau amma kaka ce kai kiyasi da wani sai ka ce to shi anai Muhammad a bakwadi ne a basta shi ko Ahmad a bakwadi ne a basta shi a'a ka sa shi ɗin amma ka faɗe wa da ya kamata ka faɗe Ahmad ka sa shi ka faɗe wa da ya kamata ka faɗe Muhammad in ka ce a bakwadi a basawa, to kai ma shi ka zama Yahudi ba ka son jin annabi Muhammadu na yawo ba ka son a koma faɗin annabi Muhammadu ko ba haka ba to dun yanzu ana cewa Muhammad an ce sun ce Muhammad suka cewa sai mu ce Abubakar Muhammad to faɗa mu za ka kai kalmar shahara an ce Abubakar Muhammadu bai yiwa saboda haka ka sa sunan Muhammad amma ka kiyaye wanda aka faɗi ne ka faɗi ba daidai ba ka gyara kina fahimta amma ka a ce wani ana ɓata shi a sa abu faɗa faɗa ba wannan yahudanci na ko ba haka ba ko kuma tsohon jahilar Bahausa ta ko ka san Bahaushe wai Bahausa ta Adi mare wai suna ne Muhammadu to ita duk da ai tun hai tun hai waɗannan bata kuma waɗin Muhammadu ba ko la ilaha illallah ta ce zai ta ce yaya ta ta da sunan dan danki ita ba ta faɗi kunya ta kai ita wai an waren nan eh in ta ce la ilaha illallah to ba ta yi wajen Muhammadu nan sunan dan danki da waren ke kira kishiyar ta waya ya cika da sunan dan danki ita ya yi ta ce Muhammadu Rasulullahi ai jahilan ba ko yawa ko jahilan ba <laughs> to Allah ya kashe mu ala kullu halin amma na yi mamakin masu leda sun yi saurin tawa an gama basuwa amma wannan wa kan mai wata addu'a aka san wadda mun ka saba ko ba haka ba tunda kowa sa yi albashi ko ko za a ce kila sun ka basuwa da an kawo duk sun basu wancan satin to Allah eh duk wanda zai ba da ba albashi duk satin sun basuwa ko Allah ya saka ma duk wanda ya da alkhairi wanda ya bai ko Allah ya saka mana da alkhairi gaba daya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك